لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da fatuwa a wannan yammaci na laraba sai ina fatan kwanan wata sai jiya aka rikitar da ni na dauka ni da an lissafi na yau 30 ga wata ko sai zan to ɗaya ga sabon wata tun zan yau har biyu ga wata ne ko to a littafin kalandar najeriya yau biyu ga wata kenan eh almuharram kenan <laughs> ya zama nawa kenan ga watan bature yau biyar ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu bayan hijira don ci gaba da karatun littafin mu ga albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na 74 za mu tashi yau babul ariyati wato matsalar wata dai in sha Allah muna sa ran malamai za su yi kokarin su warware tunda an yi taro a Kaduna kwanaki biyu da suka wuce kuma an ɗora nauyin bayani ga malamai su je su yi bincike su bayar da rubutaccen al'amari ya dai kamata ya zanto a ce an samu warware ta kafin nan kafin azumi ya sake zuwa Allah kawo ranar warware amma abubuwan akwai ta su kwarai da gaske ko musamman dai a wannan shekarar babul ariyati darasi na 74 عن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربع وصححه الحاكم باب انتظام تاشي وكانت باب العارية أكن العارية ba tare da shadda akan yawon ba akan ce al'ariya tare da shadda akan ya duk wanda ka fata a larabci yayi an gane ko abinda kuma ake nufi da ariya wato ibahatul manafi bila iwadin bayar da mutum ya yi amfani da wani abu naka ba tare da baka ka ba dan taimako daga gare ka aro dai kenan wato babi ne da yake magana dangane da aro aro na abin hawa kamar doki ko jaki ko alfadari ko kuma kamar mashin ko mota aro na fili aro na gona aro na dukkan wani dangin abin da a iya yin amfani da shi shine abin da zamu karanta a cikin sa yau an karbo hadisi daga samura ibnu jundub Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace alal yadi ma akhadhat dole ne akan hannu ta mayar abin da ta karba hatta tu'addiyahu har ya zuwa lokacin da za ta isar da shi wato alal yadi ma akadat yana lazuntar hannu abinda duk ta karba aro hatta tu'addiyahu har ya zuwa lokacin da ita hannu za ta bayar da shi wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito haka ko malaman hadisi guda hudu sun ruwaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an ya inganta shi to duk da cewa hakim ya inganta shi dama kamar yadda muka faɗa hakim yana cikin mutasahilun masu sakaci dangane da inganta hadisi amma dai abin da yake ce ta fuskar bincike hadisi ne da'ifi saboda yana daga cikin riwayar hasan an samura wanda da yawa daga cikin malamai suna ganin shi hasan hasan al da bai ruwaito hadisi daga samura ibnu jundub ba to sai mu dan a kunna generator ko wani lokacin eh. ka samu dan dama sai bayani mana game da shari'ar nan yadda wasu ra'ayi suke cewa lallai shari'ar nan ta musulunci a Sokoto ko da ake so a kafa ta a Najeriya bata inganta ba saboda shi sani rimin bakure na karkashin Obasanjo ɗaya kenan ta wani bangare da haka bai yiwa aka da musulunci ko kuma mai washe umarni arna ne ta sama wanda ba musulmi ba mala ya fahimci wannan na biyu kuma sukan ce ba a taɓa kafa daular musulunci ba tare da zuban jini da jini ba wannan ka musu bayani yanzu su ce ai Allah ta'ala na yawan bayani a cikin ayoyi cewa ba wani annabi sai da ya sha wahala kafin musulunci ya kafa ko kuma kafin kalmar Allah ta bata cewa shi ɗaya ne malam wata dan samu a cikakken bayani game da wannan akwai masu mushkila da dama wanda in ka zauna lokacin kana bayani da jama'a ko wani mutum daga cikin mutane in magana ta haɗa ka da shi matuƙa yana da ra'ayi ta wancan bangare hmm. to fa zai tsaya tsayin daka bakinsa na kumfa akan cewa shi san wannan shari'a ta musulunci ba ta da asali ko bata dace ba a wannan ganganci ne akwai mutanen da suke ganganci shine mutum ya karfin hali ya faɗa abin da baya da ilimi a a ga wannan bai dace mutum ko ya haka ba ya tofa albarkacin baki cikin abin da baya da ilimi a kai farko dai maganan cewa bata inganta ba a yi ta tun da shi gwamnan jiha ne yana karkashin shugabancin shugaban kasa kaga wannan ba gaskiya bane ba da tsarin mulkin bai cewa gwamna yana karkashin shugabancin shugaban kasa ba gwamna yana da cin gashi a jihar sa tsarin na federalism na da shi da yan majalisar dokoki su tsara wa kansu abin da zai fishe su kamar da constitution ya faɗa wanda kuma shugaban kasa ba da ikon ya hana shi kuma tunda demokrasi yake idan ya kasance gwamna yana da iko kan shugaban kasa mu ko musulmi muna da iko kan shugaban kasa ko ba mu da shi tunda mu ne majority da majority kuma carry the vote sai kuma za mu iya yadda muka kuri'a aka zabe shi kuma za a iya kuri'a ce an janye shi kuma ya janye to ko musulmi suna goyon bayan dukkan abin da gwamna zan fara yi ka zo ne idan buka ka'idan arnancin da aka gina kasar akai kenan saboda ka don nan kuskure ne faɗin wannan magana sannan abu na biyu kuma cewa ba taɓa kafa gwamnatin musulunci ba tare da an zubar da jini wannan ba gaskiya bane ba mai manzon Allah ya kafa Madina gwamnatin musulunci zulumu aka zubar ko bera ba kashe ba a Madina dai ko bera ba kashe ba haka aka kafa daular musulunci bayan ya kafa a can komai ya zuwa wadansu sassan ne to kaga fadin wannan magana kuskure ne Eh, wannan kuma wato haƙƙi ne nauyi da dake kan malamai waɗanda su ga ɗaukar nauyin bayani daga lokaci zuwa lokaci eh, da laccoci da kuma hudubobin juma'a don wayar da kai game da hakikanin ma menene ita shari'a da Allah ta wato wannan dai hadisi zance mafi inganci hadisi ne wanda yake ta riwaya bai inganta ba amma karkashi dai za mu samu hadisan da za su taimaka mana kan ita wannan mas'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه الترمذي وابو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي واخرجه جماعه من الحفاظ وهو شامل للعاريه wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace addil amanata ila mani ita itamanak bayar da amana zuwa ga wanda ya amince maka dukkan mutumin da ya baka aminci yace ga abu kaza in ba da sunan ajiya ka ajiye mun zan zo in karba nan gaba ko ga abu kaza ka yi amfani da shi kamar yadda ka bukaci aro zuwa lokaci kaza to wannan hadisi biyu yana magana akan ka addil amanata ka bayar da amana wato wannan nan idan an baka ajiya ta zama mai kenan amana haka idan an baka aro ya zama ne amana to sai manzo Allah ya addil amanata bayar da amanan nan da aka baka ila mani tamanak zuwa ga wanda ya amintu da kai ya baka sai ko manzo Allah ce wala takhun man khanaka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wanda ya maka ba daidai ba karka ce dole sai ka rama kai ma kai masa ba daidai ba wani hadisi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wa abu daud haka imamu abu daud wa hasanahu shi abu daud yace hadisi ne hasan wa sahahahu al-hakim hakim yace hadisi ne sahihi واستنكره أبو حاتم الرازي أبو, را... أبو حاتم الرازي ياتي حديث منكر ياتي حديث منكر وأخرجه جماعة من الحفاظ da yawa daga cikin dukkan malaman hadisi ne sun rawaito wannan hadisi sai ibn hajar yace wa huwa shamilun lil ariyati ma'anar hadisin ta kunshi hatta aro da aka ce addil amanata karka ka dauka sai ajiya kadai wa huwa shamilun lil ariyati ma'anar hadisin ta kunshi hatta aro idan an baka wato dai abin da yake nuna wa hadisin na nuna shar'antuwar mutum ya bayar da amana a ajiye masa hadisin na nuna shar'antuwar mutum ya bayar da aro to kai wanda aka ba aro kuma ko wanda aka ba amana lallai ka dawo da abin nan yadda yake karka ha in ci mutum karka lalata masa jumla ta biyu cikin hadisin manzo Allah ce wala takhun man khanaka wanda ya haƙince ka kada ka haƙince shi wannan hadisi a zahiri zamu ga kamar ya saba da faɗin Allah ta'ala fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ce fa in aqabtum idan an yi muku ukuba fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kuma ku yi ukuba da kwatankwacin abin da aka yi muku wanda muku ba daidai ba ya halatta ku yi masa ba daidai ba amma wala in sabartum da za ku yi hakuri lahu khairul lisabirin to wannan shine ya fi ba. a can kun ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon munanawa munanawa kwatankwacin ta ma'ana wanda ya munana maka ka samu dama kai ma ka munana maka shari'a ta maka izini to nan kuma manzon Allah na cewa wala takun man khanaka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka sai malamai suke cewa waɗancan ayoyi da abin da ya kama da su halacci suke nunawa inda mutum ya ha'ince ka karama to baka yi zalunci ba in mutum ya munana maka kai ma ka na masa baka yi zalunci ba amma hadisin na shiryar da kai yana mushabantar maka cewa da karkara ma din shi ba wai haramta maka yi ba a'a hana waye ta fuskar bari din shi yafi sama daukan fansa wanda wannan kuma koda a can karshen ayar da Allah kai fa ina aqabtum ba aqabu bi ma waqabtum bi zai ce me wala in sabartum la huwa khairun lis sabirin haka can majlawa sayyatin sayyatun nuzura sai Allah sai fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbul zalimin karkashin kuma wannan hadisi shine kai ne ka bai wa mutum aro sai dai lalata wannan abu ya halatta ka sai biya ka ko bai halatta ba to shine malamai suka yi maganganu masu yawa karkashin wannan cewa mutumin da ya dauki kayan aro ya je ya lalata shi shin zai biya ko ba zai biya ba waɗansu ce zai biya waɗansu ce ba zai biya ba waɗansu suka tsaya tsaka tsakiya suka ce abin da ya lalata din nan in ganganci yayi gangancinsa ya haifar da lalata abin to lallai sai ya biya amma idan ba sakaci ba ba danganci ba tsaye ne ya zo abin ya lalace to ai ba magana cewa sai an biya ciki ina fata an fahimta domin cikin danganci akwai sakaci dan haka sai ya kasance dole ne mutum ya biya amma idan ba sakaci ba ba ganganci ba abin ya salwanta to ba yadda za a yi ba ka da iko ka ce sai ya biya ka kayanka ina fata an fahimta wannan zance shine ya fi zama tsakatsakiyar zance cikin zantukan malaman fikihu dangane da ita wannan matsala ta wanda ya lalata abin da aka bashi wato ainihin ajiya ko a aka bashi aro to sannan kuma suka ƙara da cewa idan aka baka aro sai kuma ka zo ka baiwa wani aro sai ya lalata a nan gurin ba kuma dole ne sai ka biya dan ga ka'ida ba a bayar da aron kayan aro idan aka baka aro sai wani zo zai ara auren ka haramun ne ka baki dan baka da iko ko ma menene ba aro baka baka idan aka baka aro sai wani zo zai ara auren ka bai halatta ka baki ba har sai ka nemi izini ga wajen wa mai aron wancan na farko kai ka mayar can gudun sannan a sake bashi baya halatta a yi aron aro wannan kusan matsala ta wadda malamai sun yi ijimai ya kanta. Wa alaikum salam. Kan misali na ba mutum aron abu.

Eh. ka bar masa dukiya cewa bayan ka tafi gana sanya sai maka kaza sai maka kaza sai sai sai na juye dama sai na to ya ga daya saboda sai ya yi kadan kudin sai na ƙara daya sai na ya to ina sauri sai sai ya ga daya sai ya ga daya sai ya gawa sai ma sai dai sai duka kudin wannan abin da amma da na dawo ni bai gaya ba misali kenan to idan na zo shi kuma ba shi da hanyar da zai je kuma ya tafi kuɗi to ta zan yi in kuma yana da kalanda ba zan dinga zafin kuɗi ne maka in ba shi a wajen wajensa wannan matsala ce wadda ita ma malamai suka tattauna kai mutum ne ya ha'ince ka wani abu ka ba shi ajiyar kuɗi sai ya cinye shin ya halatta ka ɗauki kadara a madadin kuɗin ka ko ka ba shi ajiyar kaya sun yi cinye shin ya halatta ka karɓi kuɗi kimar wannan so ma malamai suka yi fasani da akwai waɗanda suka ce jinsin abin da ka bayar shine za a biya ka da shi dole dan Allah sai fa in aqabtum fa aqibu bi misli fa abdar bil misliya kwatan kwatin abin ma'ana idan mutum ka bashi ajiyar yadi goma na shadda sai ya salwantar da shi to ba zai zo ba kuɗi ka karɓa ba sai dai yadi goma kuma kai ma na shadda idan mutum ka bashi kudi naira dubu goma sai salwantar ba zai zo ka wata haja ta kasuwa wadda ta kai kimar naira dubu goma ba sai dai wannan kudi naira dubu goma haka idan mutum ka bashi kuɗi a dala ta amurka ta ya salwantar ba zai baka kima ko a naira ba sai dai baka dala yar uwarka to shi ne abin da suka ce fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin ma'ana dai duk wanda aka ba amana sai ya ci dama dole ne biya yanzu wannan kaga shine makurrancin amana ka rubuta cek guda biyu kana gagawa ka rubuta na farko sai ka fasa sai ka rubuta na biyu wanda kudin sun zo yawa sai ka ce ya ga wancan na farko kare amfani da shi shi kuma sai je gaba ɗaya ya kashi da kudin da wannan cek guda biyu kaga karshen amana kenan karshen cin amana kenan wannan dole ne biya waɗannan kuɗi an fahimta ko to amma waɗansu malaman suka ce idza ta'azzara alaihi al-mislu falyu'addi ma indakum hatta yubri azammatahu hatta yubarri azammatahu ko yubri azammatahu idan ya kasa biyan kuɗi amma yana da haja da zai baka ka karba to shikenan ya baka wannan hadin karba don wanda ya samu ya warkar da zimmar sai zanto ba a bisa komai shine fa alkhairi gare shi وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد wa Abu Dawud wa Nasa'i shi wannan hadisi da ya gabata hadisi ne sahihi wannan hadisi wato Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Nasa'i wa Sahih ibn Hibban ibn Hibban ya inganta shi shi ma hadisi ne sahihi an ko hadisin ne daga Ya'la ibn Umayya Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idza atatka rusuli fa atihim 30 dir'an yace zan turo maka da yan aike idan yan aike na sun zo fa atihim salasina dir'an ka ba su sulken yaki dai dai har guda 30 wato kenan shi ya na umayya yana da sulke a wajen sa masu yawa na yaki sai manzon Allah ce zan turo maka yan aiki idan sun zo ka ba su sulke dai dai har guda 30 qultu yake sai nace ya rasulullah a'ariyatun madmuna am ariyatun mu'adda shin wato aro ne wanda in ya salwanta za a biya ne ko kuma aro ne wanda yake za a mayar min da shi ana jin za a kiyaye ba za a bari ya salwanta ba kana sai manzo Allah ce balla ariyatun muadda aro ne wanda za mu mayar maka da kayanka ba za a salwantar maka da shi ba an bai ta ko wato abinda da yake nuna cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aro sannan kuma a ciki a ita hadisin na nuna cewa kayan aro idan suka salwanta wanda ya dauki aron nan zai bai zai biya tun daga ya kawo guda biyu a ariyatun madmuna am ariyatun mu'adda karshe manzon Allah da ya dauki alƙawarin za a kare su ba za a salwanta ba za a dar masa da kayansa an gane ko وعن سفيان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله wa وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما وانا حديث عن كالبوشي دقى صفوان ابن أمية الله تقال الداء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم هنين من ذا الله يكرب عرن وانا عدد نسلك أو جنسا يوم هنين أرانا دزاء جي ياكم هنين yakin wani na yi shekara ta nawa ta takwas haka ne shekara ta takwas domin a shekarar da aka yi fatawa makka ne aka yi ana gama fatawa makka cikin wani wata kuna da sakaci da tarihi ramadan da zaka Allah khairan daga nan gurin sai aka tafi yakin hunain cikin wani wata shawwal da <laughs> aka tafi yakin hunain cikin watan shawwal an riga an gama da fatawa makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa labarin wadansu tsigirin larabawa sun je sun taru a ta'if ta'if tsakaninta da maka kilomita ɗari biyu ko da waɗansu yan kai waɗansa gerin larabawa sun je sun taru a can wurin suna cikin za su kawo a annabi farmaki ce kafin su zo garin mu je mu suke su a can su ne kabilar sakif da hawazin da suwa ne da suwa ne da to sai aka yakin hunain da su to cikin waɗanda aka tafi da su daga makka akwai safwan safwan ibn umayya wanda shi yana cikin rukunin yaki da aka ma bai musulunta ba sauran mutane duk suna musulunta za ku safwan sun musulunta ana rike da su dai an tafi da su shi ko wannan bai musulunta bai yana cikin fursunonin yaki manzo Allah ya aka tafi da su da aka je an fara gwamnati yaki za a fara yaki manzo Allah sai ka ba mu aran sarki tun da ma kai attajiri ne a makka sai ce to manzo Allah idan abin ya bata za a biya a ariyatun madmuna an sai ce a gasbun ya muhammad kwace mun ne zaka yi au ariyatun mazmuna <laughs> kwacewa ne zaka yi ya Muhammad sai manzo Allah ce bal ariyatun mazmuna aro ne wanda in ya kwata kuma za a biya ka ba kwace za a yi maka ba ka ji ba fursunan yaki ina da cewa a ba da cewa a cikin abin da me zai ce fursunan yaki kuma amma manzo Allah ce ba ma dan soke ce a gasgun kwace ne manzo Allah ce bal ariyatun mazmuna aro ne wanda za mu baka tabbas bisa ga cewa in ya tsawon za a biya ka mahallu shari cikin hadisin bal sun murmuna. wani hadisi rawahu abu dawud wa amr wa nasa'i wa sahahu al-hakim karshe bayan an riga an ga wannan yaki musulmai sun ci nasara da aka samu ganima mai yawa sai manzon Allah kuma yace za an zo da ban ganima a baiwa shi wannan mutumin da aka karba dan soke a wajensa da shi na cikin sunanin yaki fushi ma a bashi da kuma goma a jima manzon Allah ce a kara masa goma an kai da aka bashi da kuma 100 shi kadai yace da ba wanda na tsara a rayuwa ta irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai gushe ba yana bani kyauta yana bani kyauta har sai da naji ba wanda na so kuma a duniya irin sa da ya karshe na sai kai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wannan yana nuna kwarar da gaske ai karshen dai haƙƙin yan adam ai shine shari'ar musulunci domin da za a tauyewa wani haƙƙin da sai a tauyewa Sufyan bin Umayya ga shi na fursunan yaƙi amma ba tauye masa haƙƙinsa ba karshe an ba shi abin da mai bai cancanta ba shi ba tunda idan eh, yaki tunda bai je yaki ba a lokacin da suka zo yaki amma a samo ganimar yakin a baki wanda suka je yakin suna gani ba a basu ba ko a basu yan kadan na da wata kuntu fil harbi za su durai falan ko ta an walan umnai kaje a wajen yaki na nuna bajinta amma an bani abin da ni ba zan ce an bani ba ko ba zan ce an hana ni ba ga waɗansu can gurin suna ɗaure cikin mari an ba su da kuɗi ɗari <laughs> manzo Allah ya kalli irin damuwar da mutane suka yi saboda siyasar gudanar da jama'a ya kira sai lallace su ta hanyar da su kan sai suka ji a ba wancan zai ce ba alkhairi domin ya tara mutanen madina sai da suke korafi ce ya ku mutanen madina shin ban same ku kuna batattu ba Allah ya shirye da ku saboda zuwa na garin ku suka ce haka ban same ku ba kuna rigima da juna da faɗa da juna Allah ya haɗa kanku saboda na zo garin ku suka ce haka sai ce da amma kuma kuma kuna da dama kula kuna da dama ku sai da ne ai an koro ka da gare ka muka baka masauki ai mutanen ka sun ka mun muka sauka mun kare maka irin abin da zamu kare wa kawunan mu da dukiyoyin mu sai ta haba mutanen Madina inda a ce mutanen wani gari za su dauki titi su yi nan yan Madina su dauki titi su yi nan wurin da na dauki titin mutanen Madina yace kai ba dan falalar hijira ba da na gwamnati a ce mun dan Madina yace ba zai faranta muku ba rai a gama yaki kurar yaki talafa a raba kayan da aka samu na ganima yan ƙauye ku tafi da rakuma da tumaki gidajensu ko ku ɗauki manzan Allah ku tafi da shi ku. sai suka fashe da kuka saboda farin ciki da abinda manzan Allah sa su ne faɗakar da su to ka karshe dai Safwan bin Umayya shi ma kuma musulunta wannan hadisi ne wanda yake sahihi rawahu Abu Dawud da Amr wa sa'i wa sahahahu al-Hakim wa akhraj lahu shahidan da'ifan har ma hakim ya ruwaito wa wannan hadisi shahid wato wani hadisin daban da ke iya karfafa wannan din da shi wancan dan da'ifi ne an ibn abbas daga abdullahi da abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su wannan da kace abin da ya shafi babul ariya kenan babul ghasbi babin da yake nuna hukuncin kwace menene matsayi idan mutum ya kwace dukiyar wani ya kwace filin wani ya kwace gidan wani ko dukiyar wani menene matsayinsa a lahira mai an matsayinsa kuma a duniya hukuncinsa shine abin da zamu karanta cikin wannan babi an sa'id ibn zaid radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man iqtata shibran min al-ard dhulman tawqahu Allah إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه من ذا الله صلى الله عليه وسلم من اكتفى min al الأرض wanda ya kwaci daidai ɗani ɗaya na faɗin ƙasa turoki ko gona zulman dan zalunci ya kwata a hannun wani tawwakahu Allahu ubangiji zai masa abun wuya da shi iyahu ga wuyan sa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama min sabai arzina ta kasan bakwai ma'ana daidai wannan fadin dani ɗaya da mutum ya kwata za a mikar da shi har kasa kasa har zuwa kasa guda nawa bakwai ya kasance an yi wata sarka da ita wanda za a rataya masa shi ranar tashin kiyama a wuyan sa kuma akwai cikin wuta nan. wannan baka duba daidai da tsani daya yanzu mutum zai iya yawa ba tsani daya ko amma yana da shi kila ka ce magudanar ruwa ko nawa makamancin haka to mutumin da ya kwaci tsani daya kenan yana ga abin da ya fada ne daga kwace mutum fuloti ko kwace masa gona wanda duk irin wannan tana faruwa wani ya kwace gona wani ya wani kwace flotin wani ban sani ba nan gurin amma a kano mun ga abin mamaki za a gani kwarai da gaske kana da floti a bayan gari in baka ba wa karamar ka je ka samu ya ci gaba da gini sai ka ta yadda rigima sai ku na lana alfabe sai ka fito da takarda kuma fito da takarda ka fito da certificate ya fito da certificate dama kafin ya zai fara in ya ga floating ya yi masa sai ya je ya samu rubuta garin ma'aikata sai a je a masa takardu na wannan floating a duba kai an baka shi a 1991 ko to shi lafi sai a masa backdating dinsa ya zanto ya mallake shi tun 1985 kafin ka da shekara 6 ko bakwai ka fito da takardar jima fito da takardar karshe ku je kotu ya dauki lauya shikenan a gama kai takardar ka ta zama zumma wannan in mutum na da karfin da za a je kotu ne ma kenan amma in talaka ne an riga an fara gini ya zai to haka wadan suke wani kuma yana da mukami a cikin gwamnati sai kwace gidan wani ko kwace plot ko kwace gonar wani duk irin wannan akai su su ta hanyar sarautar gargajiya su kuma ta hanyar mulki da zamani wani kuma dan shi general na soja ne ko wani babban dan sanda ya kwace plot wani ko gidan wani shikenan ya dauka shi ne ya riga ya sha daidai da tsani dai idan ka kwace na mutum ranar tashin kiyama sai an tattara wannan abin an maka abin ne da shi an tuwa mutum cikin wata jahannama da shi na hadisi bukhari da mutum suka rubuta Allah tsare وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بكسأة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القسأة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلها ودفع القصأة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الطالبة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه وانا حديثي عن karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi kana inda babu da sa'i ya kasance a wurin wani bangare na matansa a wata riwaya an nuna yana wurin Zainab bintu Jahsh ne fa arsalat ihda ummahatil mu'minin sai daya daga cikin ummahatil mu'minin ta aiko masa ta yau aike zuwa ga annabi ma khadimin laha tare da wani dan aikenta ko mai mata hidima khadim yana iya gaskatuwa akan mace yana iya gaskatuwa akan namiji Ko kowanne aka ce masa khadim yayi ma khadimin laha bi qas'atin ta aiko masa ne da wani akwashi ko ka ce wani tangaram fiha ta'amun a ciki akwai abinci fadarabat bi yadiha fa kasarat alqas'a ita wanda ake dakin wato kamar yana dakin wannan matar sai wancan kuma wata matar su kenan wanda nan ba dakin da yake ba ita kuma sai ta dago abinci sai ta aiko masa a kawo masa yana nan daki ana kawo wa ya wani dakin sai ta haushi sai ta tankobe wannan tangaram sai ya fara ya fashe da abincin a gaban manzon Allah fa darabat bi yadiha sai ta doke hannun yar aiken fa kasar ta fasa wannan tangaratin fa dammaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa sai ɗauki wannan tangaratin ya hada shi da juna wa ja'ala fiha ta'am ya sanya abincin a ciki wa qala yace kulha ci bismillah ودفع القطعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول manzo Allah kuma sai duba cikin ɗakin ta ya ga tangaran sabo wanda ba fasa ba sai ya ɗauko shi sai ya ba yar ake yace ki kai mutum kike na gode arama <laughs> wutan da aka fafa mai kaskanta kenan ko tangaran ɗinta wa habata al-maksura ya rike wanda aka fasa din auren sa wannan hadisi rawahu al-bukhari wa tirmidhi wa tamma daribata aisha tirmidhi da rawaito hadisin ya ce wadda ta fasa wannan tangaran ita ce aisha wadansu kuma sun ce zainab bint al-hajji wa zada ya ƙara cikin hadisin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah yayi wannan hukunci ya dauki sabon dangaren ya ce aikawa mai shi sai ce ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in in ka salwantar da abincin mutum karama masa in ka salwantar da tangaran mutum kuma karama masa to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci kenan tsakanin waɗannan mata na da abin ya faru yanzu wannan me yake nuna mana idan mutum ya faɗi ya salwantar da kayan wani ya yi zalunci ko bai ba ya yi zalunci tunda ya yi zalunci menene abin da ke wajibi a kansa ya biya wannan abu ya biya wannan abu shi ne abin da ke wajibi a kansa kamar yadda wannan baiwar Allah da ta fasa tangaran din kishiyarta maza Allah bai ma nemi izinin da ba sai ya dauko wani sabo wanda yake daidai da kimar wannan ya bayar a aka wata wanda aka fasa mata kuma ga ya zo ya bayani ta'amun bi ta'am wa ina ina'u bi ina ina'i na'am ana mana ba ba da menene da shishigin a ciki ba matar sa ba wai ta yake mutum shishigi mutum ta yi kada da abinci yana dakin wata ba wani shishigi ne da da shishigi manzon Allah zai hana ya ce haramun da bai bala ki aiko ba amma tun da ya karba ya tabbatar da ita manzon Allah zai tabbatar da zalunci ne inda kuskure ne manzon Allah zai kyale ta ya haihu wani mutum da ba ya haihu sai ya da gaya masa hadisi ba kuma yana da dan ya gaya masa zahirin abin da ya masa shi wanda aka yi shi aka yi shi ba zai yi ba to sai ya bai shi kuma ya kusanci cewa wala ba idan ya rasu wannan mutumin da ya kai masa da bayyana masa wani abu yayi ya halatta idan mutum kayan masa wani abu ba daidai ba kuma kake ganin in ka bayyana masa kila zai harzu ka da yawa barna ka faru sama da wannan sai ka lallace shi wani gaskiya bai kyauta maka ba a wani lokaci da ta kuce na kaɗa maka na mana nufin kyauta ni kaina a zuci na tana abin ina damuwa amma da Allah yana fatan kai ni dai duk abin da kai mun a duniya na yafe ma amma da Allah yana fatan ka yafe ya halatta kai ya halatta ina cikin al-islam bainan nas la cikin al-islam bainan nas eh eh babban ma'aikacin gwamnati ne sai ta ta an ba sata bane sun jiya sun jiya ba kuma ma'aikacin gwamnati sai ya da kuma shi kanshi sai ga cewa duk wanda yake ga zai jira kusa da shi ya aika kamar za a fahimci abu sai ta cewa ita da za ta aika da shi ta kira wani daban wanda kuma ta amince da shi sai ta ba shi wannan kayan kai ya kai ya kai da rukun sai eh. lokacin da aka ba shi sai cewa ta da aka dauka sai shi ma dauka da cikin wannan abu <laughs> cewa wannan abu ne shi idan ya dauko ya kawo matar wannan abun yana da cewa mutum zai sani kuma idan ya bar shi yana da cewa zai fitar da wannan haƙƙi me ya kamata ya wuce ai tun da wani ne ya ya je ya sauko wani abin da ba na ba an ba shi amana sai ya sauko shi kaga shi ta amana sai kuma ya zo ya aiki wani da shi shi kuma a ciki sai ya ha'inci shi ma ya rike wani abin bai bayar gaba ɗaya ba yanzu shi wannan na biyun waye ha'inta ya ha'inta wannan bai sai dawowa da wannan wannan bai dawowa da shi dan ya barantar da kansa in ba ka barantar da kyawawa shi ma sai ya biya dan yanzu misali idan kai sai to ya mayar da shi ga gwamnati ta yaya zai mayar da shi ga gwamnati bai san yadda aka aka dauke shi ba tana san hanyar mayar da shi amma ya dawo wa da wannan yace gaskiya wani abin nan da aka yi da ba ni ma ga abin da ga tarani ga tarani ga tarani ga tarani ga cewa ranar da za mu fita mun gaba inda hali ya faɗa kai faɗa in babu hali ya dawo da shi yayi shiru amma da inci da wannan ka dole sai ya biya shi da abin da ke wajibi a kan. ba ta karɓo ba ya bayan sarka a madadin ma ai dan kan a yanki kayan mutum yana nan dare ba za ka yi masa sadaka ba kana yawa mutum sadaka ne yayin da ka neme shi za ka ba shi hakkin sakarasa ka nemi magadan sa to nan sai kai sadaka kaddara ka yi sadaka yau gobe sai ka gani sadaka ta zama ka sai ka biya shi to bala sana da shi da rai ka ga ka ba shi kayan sadaka kenan malama mun ka kai wani kuma kayan sun abin ya lalace ka zo ka roƙe shi ya ji eh ya yi mana inda ya yafe maka ya yi ai shi yasa wancan muka ba sai ya faɗa masa ba in ce na taɓa maka abin da ba daidai ba a wani lokaci amma ina fatan ka yafe mun sai ce ya yafe masa shikenan ya riga ya faɗa kansa وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه وانا حديثي أن كربوش رافع ابن خديج Allah shi kare ta a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zara'a fi ardi qaumin wanda yaje ya shuka a gonar wani kaga shi ma wannan wani nau'i na kwace gona ce ba ta ka ba kai wani ba kai ka je ka dauke ne shuka ka je ka shuke gonar ana yin zabo to wanda ya je shuka a gonar waɗansu mutane bai gairi izinin ba tare da izinin su ba fa lai talahu min al-farqi shay'un wannan shukar dai baka da komai akai ka zama ta masu gonar wa lahu nafaqatuhu abin da yake kanka a abin da za a iya baka shine kudin noma da kai da kuma kudin irin shuka da ka shuka da ce wake kwano nawa ka shuka kwano biyar da kudin wake kwano biyar kwano ɗaya da kudin wake kwano ɗaya amma shuka ta zama ta gonar. kai abin da za a biya ka wahalar da kai ta wannan shukar kawai shi ne wannan hu na fukatu yana da abin da ya kashe a gonar amma shukar ta wasu da gonar an gane ko akwai wani hadisin da yake nuna ban sani ko zai zo nan gaba da yake nuna a ya kwashe abin da ya shuka ya bar maka filin gonar ka dama cikin bi da za a ce sama da suka ce za mu yi ba ka in wani ya shuka a gonar ka shuka ta riga ta fito kai kuma ka zo ka gani to amma dai ya cire ya bar maka filin ka yanzu zai da ita ko kuma ya farta ka ba shi kuɗin irin shukar da ya shuka da kuma wahalar shukar da ya yi inda lebar aka ba ya shukar nawa za a ba shi ka ba shi sai ka ba shi wannan kuɗin kai kuma shuka ta zama taka dama kun zaka ce in ko ake ba haka to ya sare shuka sai ya san inda zai kai aiki ya zama na cikin wannan shine sakamakon wanda ya haɗinci kenan domin haɗinci ne kawai ka je ka samu filin wani ko na wani ka je ka kama shuka wani hadisi imam ahmad ya rawaito wal arba'a da malaman hadisi hudu illa nasa'i in banda nasa'i wa hasanahu tirmidhi tirmidhi ce hadisi ne hasan wa yuqalu in bukhari Ma malai ce wai ana cewa bukhari ba abahu ya zai fantar da shi amma dai zance mafi inganci wannan hadisi ne sahi an gane ko ana to kamar misali gonan na ne hmm. sai ka zo ka samu wata mata ta yi shuka shi sai ka zo ka ba ta jan kunya kan cewa ka dakatar kada ta ci gaba sai ta wani kai ke ta ci gaba da kuma suka ɗauko sarka a kan haka ko ke tabbata hadisin gaba zai zo ka ji shi wa an urwa ta bin zubair anhu ma qal qala rajul min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إن رجلين اختسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لإرك ليس لإرك ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه wannan hadisi an karɓo shi daga Urwa ibn Zubair yace qala rajulun min ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya faɗa cikin sahabban manzon Allah yace me yace inna rajul inna rajulain ikhtasama wadansu mutane guda biyu sun yi husuma da juna sun yi rigima da juna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wurin manzon Allah suka je wajen manzon Allah yi ardin cikin lamarin wata gona gharasa aduma fiha nakhalan daya daga cikin su ne ya samu gona ya je shuka dabino ciki wal ardu lil akhar ita kuma gonar mallakar dayan ce sai suka zo suna rigima wani ya je ya shuke gona ta da dabino suna rigima sai suka je gaban manzon Allah fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil ardi li sahibiha sai manzon Allah ya sai cewa to gona dai ta wani ce kai gona gonar ka ce wa amara sahiban nakhli an yukhrij nakhlahu yace mai dabino cire dabinan ka kai da gona ka dasa ka je ta manzon Allah ya yace cire dabinan ka kai ta gona ka dasa wa kala sai manzon Allah ya sake cewa laysa li irqin zalimin haqqun gumin azzalimi ba ya da wani haƙƙi ma'ana aikin da yayi da shi da cirewa ba ko kobo akai tunda dama zalunci ne ya sanar da karfin sa a wofi kenan ba tare da an bashi wani iwas ba rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa isnaduhu hasan sanadin hadisin kuma hasan ne mhm. eh. mutum da irin je ka samu ya zaya maka kai kuma da maka ba wani kada su ci kai ci kai ci kai guda ne nan kai kai nan kai su daga kaga magana mu da su ke zuwa ga fuska su inda ba ni ta mai ko shi ne nan kai ka bai wannan hadisi tun daga manzo Allah sai gona dai kai ka ta kai kuma kwace da binanka haka manzo Allah ya ce wato dai kaga shi wannan zalunci da yake ja masa wannan hasara ke ja masa wannan hasara amma cikin wancan hadisin na baya da ya gabata da yake cewa a falai salamu min albar'i shay'un ba da komai na cikin shukar to nan gurin malamai suka ce shukar bayan ta riga ta girma ne ta kawo kai ta kai lokacin za a amfana da ita amma ba da lokacin za a amfana da ita ce ba shi kayan cikin amma nan za kai lokacin za a amfana da ita da yadda yan an ce za a abin nan za a sarwa za a fara mai yawa to anan gurin kaga za a ce wa rabu na ka kaga nan gurin kamar akwai wani bangare na sulhu ne a tsakani in ba ka ba kila masara ya suka kai ko ba masara kake so ka shuka ba za ka suka ko ka kaga an ce ka rike wannan sai dai ka biya shi kudin suka kina kuma za ka yi kai ba masara kake so ba za ka biya shi to amma ko bangare da sulhu cikin nan mun sai gurin kuma shi abin da zai cirewa hmm. ita ce za ka zama hmm. ce wani eh. a bashi wani da lokacin a neman izinin nan sai ya zama a samu rashin gaskiya sai an baka gona ka je kana gyara ta ka je gyara gona kafin ka shuka sai wani shi ma ya zo shi sai ku kauce shi gona dai aro aka mata ita kuma aro ta bata eh kuma aro ta bata eh. kai ka zo za a gyara gyara ka sai huf sai zo sai shuka idan ya shuka sai a ba tirki shi ma wannan hukunci yana kamar wancan wanda gona ta wacce wani ya zo mun shuka tun da wannan ma aro aka bani amma ya zo mishi kan kulli sai ko kuma mace ko na idan aka baka aran abu yana cikin karkashin ikon ka kenan har yanzu lokacin da ka bayar da shi lokacin nan kai ne kake da tasarrufi cikin sa yanzu dai hukuma ta baka aran gona ka je ka gyara an yi rawu ka daga bara suka sai wani zo ya fage dan kai riga suka ka kuka zo kuna rigima akwai wanda ta kai in da an kuka je kotu alƙali da zai muku hukunci da mutunci to zai tabbatar da cewa gona ta kai in dai har an bi diddigi kai ka riga mallakar samun gonar ta hanyar aro din kafin a baka sai aka ba to dole haka ce kenan alƙali shi zai hukunci wannan hadisi yace wa akhiruhu inda ashabi sunan karshen hadisin laysa li irqin zalimin haqqun yace wannan karshen sa yana wurin ashabu sunan Abu Dawud da Tirmidhi da sa'i min riwayati Urwata an Sa'id ibn Zaid wato Abu Dawud Tirmidhi da sa'i ibn Majah daga riwayan Urwa hadisin Sa'id ibn Zaid wa ikhtalafa fi waslihi wa irsalihi malamai sun yi sabani shin hadisi ne mursal ko hadisi ne wanda ke mausul wa fi ta'yin sahabihi kuma sun yi sabani wajen tabbatar da waye sahabinsa duk dai wannan baya cutarwa wajen inganta hadisin hadisi ne ingantacce وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى an karɓo hadisi daga Abu Bakar ta Allah ya kare ta a gare shi yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fi khutbatihi yawm an-nahri manzon Allah ya faɗa a cikin hudubarsa ranar idi na layya bimina amina yace da mutane inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha muttafaqun alayh manzo Allah ce inna dima'akum lalle jinin junanku wa amwalakum da dukiyoyin junanku alaikum haramun hakan ne haramun ne akan ku wato haramun ne wani bangare cikin ku ya zubar da jinin dan uwansa haramun ne wani bangare cikin ku ya ci dukiyar dan uwansa sawa'un dukiyar nan kadara ce ko kuma kuɗi ne haramun ne wannan haramci ka hurmuci yau kuma haza daidai yake da haramcin yaki a wannan yinin naku shine yinin babbar sallah fi sharikum haza cikin wannan wata naku shine watan zulhijja fi baladikum haza cikin wannan gari naku shine hurmin makka kaga makka an haramta yaƙi ciki zulhijja an haramta yake a ciki to ballantana kuma ya dace da wannan rana ta babbar sallah kuma sai manzo Allah ya kwatanta alfarmar jinin junanmu alfarmar dukiyoyin junanmu kamar kamar alfarma ta makka kamar alfarma ta zulhijja kamar alfarma ta ranar idi kaza kun ba karbi bane muke dukkan wanda zai zubar da jinin dan uwansa ya yi masa ta'addanci ko ha ha'inci ke dan uwansa ta kowane irin nau'i na inda ko wawarewa daidai ki da ke ta alfarmar wato ainihin watan zulhijja ranar sallah kuma alfarmar makka shi yasa manzo Allah ya kusanta shi da wannan wato ibn Hajar ya kawo wannan dan ya kasance ya cike hadisi babun da shi dan ya kasance mutum ya ji wannan dan ya nisantar da kanshi daga zaluntar dukiyar dan uwansa Allah ya tsare mu babu shifati babi na gaba shine babi da yake magana dangane da hukuncin shuf'a me ake kira da shuf'a a larabci dai shuf'a daga lafazin ashfa'u ne idan an ce ashfa'u kuma abin da yake da abokin haɗi kishiyar mara kenan wanda ba mara ba shine ashfa'u kirgen daya sai a ce masa alwutru idan biyu ne ya zama mara ya zama ashfa'u kenan kirgen uku ma sai a ce masa alwutru idan hudu ne sai a ce masa ashfa'u haka shida haka takwas haka duk dai kirgen da zai iya rabuwa daidai bila kasrin to wannan shi ake kira ashaqqu wannan a larabta kenan amma a shari'ance a yaren malaman fikihu mai ake kira da shufa shine intiqalu hissati sharikin ila sharikin kanat intaqalat ila ajnabiyyin bimithli al-hiwad al-musamma intiqalu hissatu sharikin ila sharikin kanat intaqalat anhu ila ajnabiyyin bimithli hiwad al-musamma menene fashin bakin wannan zance mutane ne guda biyu suke mallakar gona ko gida sun hada kudi sun sai gona ko sun hada kudi sun sai gida kana da haƙƙi cikin wannan gidan ni ma ina da haƙƙi kana da haƙƙi cikin wannan flotin ni ma ina da haƙƙi ko ba ka ba amma yanzu ba a san bai daidai ina ne haƙƙinka daidai ina ne haƙƙina tunda ba mu riga muka sa iyaka ba to kafin mu ta iyaka din nan ba ni da damar in je in kirawo wani in ce ya zo ya sai rabona a cikin wannan gida ko ya sai rabona a cikin wannan gona ina fata an bayyana ko da na je na wani ya ce zo wannan gona ta mu ta mu biyu amma ni zan sai da rabi tunda aboki na da rabi na da rabi zo in sai maka da rabi an bayyana ko sai ku zo ku auna da kai ku gane rabin ka ku sayar da rabin rabin ka bari dan uwanka ya zo idan ya zo yake shi bai yadda ba in kana son ka sayar ka faɗa mun mana in saya to sai a kunce wancan rikicin a sayarwa wannan yana da wannan hankin a musulunci musulunci ya ba shi dama sai a warware ne wancan cinikin da wani baran ku a waje saya dan a dawo da shi hannun hannun wannan in ma wancan yake ba zan sayar ba sai ka je ka baka su kotu gaba daya idan ka je kotu abin da alkali zai sai kira ku ya ji gaskiyar abin ya yake shin kun raba wannan plotin abu mun riga mun raba ba kun raba wannan abu mun riga mun raba ba gidan kun sa iyaka da abu mun riga mun sa iyaka ba lalle kana da shubu'a kenan kana da intin da kai za a sayarwa kai wanda ka sai wannan gida an ba ka ciniki idan yake bai yadda ba sai ce lokacin ya ce yace kaza ne na ya sai shi dubu ashirin ko dubu talatin sai cewa wannan wanda yake abokin hadin sa ce kawo dubu talatin ya kawo dubu talatin sai ba wanda ya ya ce gida ya zama na wani gaba da ina fata an fahimta matakar ba da ko ba kai suka zo karo wale shi cikin bare gaba ya ina fata an fahimta to a takaice dai wannan shufa ina fatan kun fahimta ملك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعه متفق عليه واللفظ للبخاري an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Jabir dan Abdullahi ce ma lam yuqsam manzon Allah sallallahu alaihi ya zartar da hukuncin cancantar sayan gida ga abokin tarayyar mallaka fi kulli malami kusan cikin dukkan abin da ba riga an raba shi ba kun sai fulota ba kura kun raba ba kun sai gida ba kurga kun raba ba to kai kana da dama na ɗan ɗan zai sayar dole kai zai sayarwa ba da ikon ya ba na aure sai in kai da ka ba shi izinin haka fa idza waqatil hududu za Allah ce to amma idan an riga an sanya iyakoki wa surifat wa aka fitar da hanyoyi da kuka yi gida sai da kuka sai gida sai kuka raba tsakiya kuka sa katanga wannan ya kofarsa wannan ya kofarsa ko da kuka sai fuloti sai kuka raba tsakiya wannan ya fitar da nashi wannan ya fitar da nashi ga iyaka a tsakiya an san nawa ne an san nawa ne sai ce fala a to anan babu wani maganar a kuma ta riga ta saraya to menene hikimar da ke cikin wannan hukunci hikimar da ke cikin wannan hukunci da muka hada kudi muka sai wannan plot ta iya wannan bangaren na nan gefen ya fi kyau saboda wannan bangaren na nan gefen kai ba ka da ba ka da sha'awar zama a cikin sayarwa za ka kaga ya kamata ka fifita da ka sayar mun sama da ka je ka zaɓi bangare da yake mai kyau ne ka sayarwa wani ne kuma ka bar mun mara kyau din da da cewa da abokin mallaka na farko ne kusan tantar sabon wannan wurin mai kyau sama da wa sama da na waje wanda yake bare daga cikin mu tunda har muka sai abun tare to lallai akwai wani bangare na ta ki ne da tsakanin mu wanda ya kamata ka fifita ni da wannan wuri in zaɓi inda na ga dama kafin a sayar a nemi izina dai idan an nemi izina zan ce to tunda kai ba sayarwa za ka ba raba za mu yi tsakiya kenan in zaɓi wanda na ga dama ko kuma tunda sarwa ne ai ko ne ma za ka yi ɗaukar sayar to wannan saboda izini kenan kaga babu laifi wa fi riwayatin li muslim a cikin wa fi riwayatin muslim a cikin riwayar imamu muslim manzo Allah ta mai ash-shuf'atu fi kulli shirkin wato shuf'a tana tabbata cikin dukkan wani abin da aka mallaka tare mutum biyu ko sama da biyu suka mallaka tare bi ardin shin wannan abin ya shafi plot ne kamar gona ya shafi gona ne aw raba'in ko ya shafi gida ne aw ha'idin ko ya shafi lambu ne la yasluhu baya inganta wa fi lafzin a wata riwaya la yahillu baya halatta an bi'a shi abokin tarayyar yace zai sayar da wurin hatta ya ariba ala sharikihi har sai ya bijirar wa dan uwansa ya ce to ni fa ina son zan sayar da rabona in za ka saya saya wuri ya zama naka in ba za ka saya ba to mu sai iyaka ka dauki naka na dauki na dai in san zan sai da nawa dole sai ka haka an gane wannan ko wannan hadisi imam muslim ya har ma karshen hadisin autarwa ya ce fa ya akhudha aw yada har sai ya bujirar da shi ya ce to gashi fa ni ba zan sayar da nawa shi idan ya ga dama ya saya ko kuma in ya ga dama ya bari fa in aba fa sharikuhu ahaqqu bihi hatta yu'zinahu idan ya ce ni ban yadda ka sayar ba ni za ka sayarwa to lallai wannan abokin tare da shi fa cancanta ka sayarwa ba yadda za ka sayarwa da wani sai da izinin sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa fi riwayat tahawi a riwayata imam tahawi qada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shuf'ati fi kulli shay'in manzo Allah ya zartar da hukuncin tabbatuwar shuf'a cikin kowane irin abu to wannan hadisi ita ce hujja ta malaman da suke cewa ya shafi ko dan wadan suna iyakance shi fa cewa sai in ya zanto gona ce ko plot ne ko gida ko wani lambu to cikin wannan ne dan wani abu ne wanda ba ka iya daukar shi daga wuri kaza ka kai shi wuri kaza suka ce lalle fa tana tabbata fi shay'in ghayr manqul cikin abin da ba a iya daukar shi daga wuri kaza ko wuri kaza dan ana iya daukar gida daga wuri zuwa wuri suka ce amma idan abu mankul ne ya halatta ka sayar da wani bangare na rabanka ko da wancan bai yadda ba kamar me ya manqul garken tumaki ne mai shi ce shi zai tashi dan haka zai sayar da wannan garken tumakin zai koma wani gari da zama gaba ɗaya ko ba zai tafi da tumakin sai ka je ka sama abokin ka amma da gari da garken tumaki zo mun saya sai muka hada kuɗi aka yi kuɗin wannan garken tumaki sai muka biya kaga rabi na shi rabi nawa to daga baya bana nan malam zakariya ya zo yana son ya sayar da rabi daidai ka sai shin ya halatta ya sako hata ne mai zinira in mun dauki fatawar malaman da suke cewa cikin abin da yake gairu mankul ba a iya dauke shi ne kawai su ba take tabbata kaga anan ya halatta malam zakariya ya raba daidai suke ko bana nan ya sayar da rabin rabin kuma ya ji na zo bani amma waɗansu malaman suka ce a'a matukar kun haɗa mallaka tare abin nan ana daukan shi ba a daukan shi tumaki ne gida ne kai gero ne kuka je kuka so mota guda baya halatta wani sai da rabi wani sai da rabi sai bayan an raba kowa ya dauki nashi amma kafin a raba ka zo ka ware rabin ka sayar bai halatta ba har sai ka nemi izini na menene hujjar su suka ce manzo Allah qadan nabi sallallahu alaihi wasallam bi shifati fi kulli shay cikin mai kowane abu yani fi fil manqur wa fi غير المنقول cikin abin da a ya dauka shi daga wuri zuwa wuri cikin abin da ko ba za a iya dauka shi ba kamar kulote da sauransu ba ka yi wannan ko وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار ورجاله ثقات مروي تاوانا حديثي دكا سوى متتوني وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جار الدار احق بالدار wannan hadisi an karɓo shi daga wajen Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace jaru dari haqqu biddar makwabcin gida shi ya cancanta a tallata ma gida to da wannan ne wadan suke cewa a tana tabbata ko da ga makwabci ko da ku yi tarayya wajen mallakar abin ba a'a makwabtaka ta hada ku ka zai sayar da gida baya halatta ya sayar har sai ya nemi izinin ka ya tallata ma ya ji baka da awa to sai idan ka sayar wa wani ya ji daga baya ya zo yana so yana da dama ya je kotu a warware rikici a sayar masa ya biya kuɗin da wancan ya biya gare ka wancan kuma a bashi hakuri ya saki suka ce saboda mai manzo Allah ce jaru dari a haqqu bid dari wato makwabcin gida shi ya fi tantanta a sayar ma gidan wannan hadisi rawahu sa'i wa sahahu ibn hibban wa lahu illa ibn hajar yace yana da illa amma dai karshe illar da ya faɗa ba ta gadar da ingancin hadisin hadisi ne sahihi an gane ku to a nan gurin da yawa daga cikin malamai mazhabin imam malik ibn anas da imam shafi da ahmad bin hanbal suka ce abinda ake nufi da aljaru a nan gurin ba wai aljaru bane ba mutlaqul jari a'a aljaru ash-shariku aljaru al-musharik makwabci wanda ya tare daga cikin mallakar abu shi ake magana ba wai makwabci kawai wanda gida ya hada ku unguwa guda ba aljaru al-musharik ba wai mutlaq jar ba saboda karina ta hadisan da suka gabata da kuma wadansu hadisan da za su zo nan gaba وعن ابي رافع anhu الله عنه قال قال alaihi الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بسقبه haka kuma an karbo hadisi daga Abu Rafi Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljaru makwabci ahaqqu bi saqabihi shi ya fi cancanta da gidan da za a sayar nan gurin ma saqab yana nufin gida sai suka fassara cewa kaga nan gurin ma aljaru ana nufin al-musharik. wannan hadisi a karjahu al-Bukhari wal Hakim al-imam al-bukhari da hakim suka ruwaito wa fihi qissa cikin hadisin akwai qissa mu lamba ta uku malai ce as-saqabu bi fathi al-qaf wa sukuniha wa yuqalu as-saqabu bis-sin al-muhmala al-qurb wal mujawara wato shi makwabci shine ya fi cancanta bi saqabihi saboda saboda kusancinsa da gidan da za a sayar ko saboda makwabtakarsa da gurin da za a sayar al-qurb wal mujawara shine as-saqab kenan wa fi riwayatin a wata riwaya bi shuf'atihi shi ya fi cancanta da shuf'a malik ce wal qissatu hiya anna aba rafi qala lil musawwir ibn ko lil miswar ibn makrama wato abu rafi ya ce da mutumin da ake kira miswar ibn makrama ala ta'muru hadha shin ba za ka umarci wannan bawan Allah ba ya'ni ya'ni ibna yani sa'ad bin abi waqqas yana nufin sa'ad bin abi waqqas shin ba za ka umarci sa'ad bin abi waqqas ba an sa'ad ka umarci shi sai gidana an gane ko wannan gida kuma yana kusa da gidan sa'ad fa qala sa'ad sai sa'ad ya ce wallahi ma aziduka ala arba'ati alaf ni ba zan sayar maka ba saboda dubu ba zan ba zan kara maka ba akan dubu hudu in ne zan saya wa qala abu rafi sai abu rafi ce laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al jaru ahaqqu bi saqabihi ma bi'tuka bi arba'ati alaf ba dan naji manzon Allah yana cewa al jaru ahaqqu bi saqabihi makwabci shine mafi cancantar a tsirma gida saboda kusancinsa to da ba zan sayar ba akan naira dubu ba zan sayar ba akan dubu hudu lalle sai an kara mu akan dubu hudu ba zan sayar haka ba wato yadda maganar take shi abu rafi da shi da sa'ad suke mallakar wani abu tare ko gida ko gona tare to sai ɗayan yake son ya sayar wa uwansa wato shi sa'ad yake son ya sai rabanwa abu rafi sai ya saya kan dubu hudu shi kuma abu rafi yana so a saya dubu biyar kamar yadda wata ya ta nuna yana son a saya dubu biyar shi kuma ce ba zai saya dubu biyar ba to sai shi abu rafi yake kama kafa da wato miswar cewa kai wa sa'ad bin abi waqqas magana ya kara a akan dubu hudu dan me sai dubu hudu to shi ne shi kuma da yaji haka sai ce ba dan naji manzon Allah ya ce ba aljar a bai bi saqabihi ba zan kara ma dubu hudu da aka ce a sayar da hudu shi ba zai kara ba sai ce wallahi ba dan manzon Allah faɗa wannan hadisin ba zan sayar maka ba amma manzon Allah ya riga ya faɗa kuma ina sai in sai ko ban samu wanda zai kara kan wannan ba dole sai kai kai kuma ka ji karawa in kawo wani ko bai halatta ba da haka je kana sayar maka akan haka ina fatan kun fahimci abin da وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار أحق بشفعه جاره دوك wannan hadisi kamar yana fassara wancan ne shi makwabci shi ya fi cancanta da shufa dangane da makwabcinsa wanda suke mallakar wuri tare yuntazaru biha za a jira shi da wannan haja da za a sayar wa in kana ga'iban ko da baya nan yayi tafiya idza kana tariquhuma wahidan in ya kasance mashigar su daya mashigar gidan daya wato kenan idan an raba gidan kowa fulotin sa daban kenan wannan hukunci ya miki ya canja amma nan sai ce shi ya fi cancantar a sayarwa amma da wani sharɗi idan ka na tsare kuma wa idan mashigar su tare na ɗaya idan gida ne ya zanto mashigar su ɗaya ko biyu kuke mallaka to ba Ali wani ya zo ɗayan baya ne sai zai sayar idan gona ce haka idan lambu ne haka ko ma menene ne haka dole sai in ya zanto cewa an raba kamar da hadisin can ya nuna idza waqa'atil hudud wa surfatit turuq fala su'a وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف بس من شاء الله فسر سبا حديث وانا حديثي ne ضعيف an gane ko saboda haka abinda wani hadisi yake tabbatarwa na karshe idan mutum baya nan zaka iya sayarwa sai in yana nan ne lokacin da zaka sayar zaka nemi izinin sa in baya nan ba zaka sayar da yace wala shuku atlaga liza'i a can kuma yace to ka halli iqali wato tana kamar daurin da bai bayyane ne tana iya da ruwa tana iya da tana iya kin da ruwa ma'ana idan yana nan abin nan in baya nan ba ya wani ki to sai bincike nan hadisin da yake ne gaba daya a takaice dai wannan hadisi yana cikin abin da yake nuna shufa wannan kuma wani abu ne da musulunci ya gina akai na makarimul akhlaq saboda mutum kuna mallakar wuri tare kuma har yana da sha'awar zai sayar da sa to kai ka fi cancanta a tallata masa wanda a tallata wani dan kada zai sayarwa wani ya kawo maka lokacin da baka son ka na tare da shi to wannan shine abin da musulunci ke kallo wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa barakatuh ba kuma an ga hakuri saboda yawan da suke da su ba lalle ne iya ansa su ba ɗaya ba dan lokaci ba zai ba mu wannan damar wanda muka samu wa karanta to sauran kuma sai alamu uzuri ko musamman gashi ana cikin yi sai wadansu su jago tambaya ta kai tsaye wannan mai tambaya tun waje ya rubuto cewa ka taɓa yin magana a baya cewa game da suke zuwa kasuwa su zauna ba su da kuɗi da sunan kasuwanci kuma je kuma a yau kuma ka ce ya halatta ai haka ina jin baka fahimci wancan ba kuma baka fahimci wannan ba ko ka dai fahimci dai baka fahimci dai ba wanda muka yi magana a kwanakin baya masu kayi na yi wanda su je kasuwa su zauna ba su da haja sai in mutum ya zo daga kauye yana son zai sai katan din madara biyu katan din omo kaza buhun shinkafa ko na makamantan haka sai su yi ciniki da shi su sayar masa bayan ba su da abin sannan sai su karɓi kuɗin shi zaure da shi zai so a kasuwa su kawo masa wannan ne muka ce haramun amma wannan muna maka magana ne zai muna maganar sharika mutane su haɗa kai su je su gudanar da wani abu na kasuwanci wannan da kudi wannan ba da kudi wannan ba da daka bane ba ni kudin nawa ne misali kai kuma ka iya kasuwanci dauki kudin na kai abinda ka samu wala bare ba ko da dauki biyu bisa uku ka dauki ɗaya bisa uku wannan shi ake magana wannan da dalilan da suka halatta shi wancan kuma da dalilan da suka haramta shi ba wai ababai ne guda biyu ba ba wai ababai ne iri daya ba ababai ne guda biyu ba manta juna sai ya a ah, to eh. mutum ya iya kasuwanci baya da kuɗi wancan ma iya kasuwanci ai ba zauna ba suna jiran ka zo sayar maka zuwa suke wajen suka sani a wannan sai je nan sai a ba shi kasan madara goma a ce masa akan kuɗi kaza kaza ka je da abin da ka kara sama naka ne shi kuma wannan ya je wannan wuri a bashi shinkafa kaza a ce ka je ka sanar da abin da ka sanar naka ne kaga sai su karbo sai su zo kuma su sayar kaga da abin da ka samu riba nasu ne wannan daban duk wanda ya wannan ya halatta kamar da muka bayani sa jiya ya dai sabon banda da wancan wancan farzama yake yi yana jiran ya ga galibi wanda da suke haka mutanen kauye idan ka zo da kauye zaka sari kaya sai su sai su karbi kudin ka sayar maka bayan abun babu sannan su je su nemo su da masu san farashin abun a kasuwa ko kuma sai su tsoga maka sai su ware nasu a can abun nan wannan shine saboda hadisin la tabi ma ta inda kaga haramun ne wannan yin haka alaikum salam akan ya bar kyan auren wancan za su iya fahimtar juna tsakaninsu idan suka fahimci suna ai shi ko bai a cikin musulunci yana da sauki in an fahimci suna domin idan idan kai mai keken ka zo kuma kai wata wanda aka zuku ka tabbatar wannan mai keken ne yanzu duk za ku fahimta wani a inci ka kai dai mai keken za ba ka keken ka tunda ka samu keken ka kai kuma wancan da ka haka kuɗin ka suna wurin wancan ko idan ka gaisa anan ya biya ka anan ko kuma ya biya ka lahira amma mai keken dole ka ba shi keken sa dole ka ba shi keken sa ka'idar musulunci na'am gaskiya ya kamata yake kine ya kawo maka takardu in ma wani abin hawa da zai kawo maka takardar mallaka wani abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda al'amuran da yake cikin mutane sun kware da yawa wajen hanyoyin damfara da ha'inci eh, sai mutum ya bi ka'ida ta umar dan khattabi ce wala lastu bil khibbi wal khibbi yasdauli yace ni ba mai yaudari bane amma duk wayan mai yaudari ba zan ba zai iya yaudara ta ba kaga dole sai ka zama nan kar ta san kar sai dai abinda da sai ya zo alƙalamin kadara ya riga su kuma dole a sha da kai wani lokaci na'am alaikum salam misali gida ne ya zama na mada da ne sai suka yi yanke hukuncin kan cewa za su sayar sannan a yaran da to ɗaya daga cikin su yana da kuɗi amma sai ya kira shi ladai ya ce su tallata gida a kasuwa bayan sun tallata gida a kasuwa wani ya zo an yi ciniki da shi sun je sun shawarci su magadan kan cewa lallai farashin da aka farashin da wanda ya tsaya ya dace da kudin wannan gida bayan ainihin wannan ya riga ya sun gama gamsuwa cewa za su da gidan a haka sai kuma shi ɗaya daga cikin magada ya ce shi zai biya sun wannan biyan da ya yi gidan ya halatta da ya halatta ba ba can da gidan za a yi ba kuma ba shi ya masa farashi ba eh. dillalai a wajen suka yi wa gidan farashi wani ne aka kira ya zo ya yi ciniki shi akan yana sayar gida duk magada sun yadda kuma su sayar akan haka ya halatta wancan na waje shi ba yi shi da shi wato ya zama ya tashi cewa ba ya oh, kana nufin shi wancan da ya ji sai maza ya fasa ya maza yanke wancan a'a dama mutanen shi wannan ɗaya yana cikin magada na fahimta to su marana gaba ɗaya sun yarda cewa za su yi da gida suka ba da mutuncin gidan wani kuma ya zo daga na shi wanda ya zo zai saya aka yi farashi aka iyakance kuɗi me ya hana ya fasa fasawa ya ko me faru ya fasa to sai aka yaya me ya faru kudin na nan sun zo sun faɗa wa waɗanda magadan cewa ga abin da wancan wanda ya zo da yin gida ga abin da ya tsaya kuma suka yarda za su sayar a haka amma sai ɗaya daga cikin ya ce to tunda yake haka ne kudin gida shi zai biya wancan da ya ji cikin ko ba ma ko ba wurin da aka ce mana ko ba gida ne mata ko ba sun kallama ko wani abu makamancin haka da shi wannan wannan biya kuɗin gida daga cikin wadannan shi wannan cinikin da halatta bai halatta dan ya zama albaiwa albai ke la ya bai babu kuma labai ba ko la ya bai abu kuma labai ya fi yanzu da wani ya riga ya fara ta yi kuma ciniki ya abin nan ya kaya da shi dole sai ka jira sai dai in ya fasa sannan ka sayar mun karanta hadisan baya cewa mutum ba zai kai kan ta dan uwansa ba ba kuma zai saya kan sayar ba zai sayar kan sayarwa dan uwansa ba eh ba ji ba a ah, ba wai na na kusa ta kasuwa ba kira lokacin da aka sa kasuwa ba ya da sha'awa yanzu jina da sha'awa wannan magana tana da gaskiya kila shi farko baya son ya ce zai saya kar ya ba da farashi a ce dan son kai ne ya ba da farashi kan sai ya bari har aka ji farashi a kasuwa wanda za a sayar sai ya amince da a gaskiya nan yana da shukuwa tunda sun yi tarayya wajen mallakar mai gidan ba a riga kuma an raba ba yana da shukuwa yana da yankin ya saya su kai yankin kuwa salam ina jin na shayin wannan maganar ta sakin aure sakin aure ku bari a kulla shi mana kafin a sake shi ina jin za mu zo kan babin kulla auren kafin a zo magana ita ita matsala ce wadda malamai suka yi sabani don idan an yi sabani kan matsala sai ka duba dalilin da ya fi karfi tsakanin wanda suke ganin shin saki uku lokaci guda saki ɗaya ne ko saki uku ne abin da yake tabbata cikin bukari saki uku lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar Siddiq da shekara biyu farkon halifancin Umar duk ana kirga shi a matsayin saki ɗaya Umar dan Khattab ne daga baya ya ga mutane suna wasa da saki yace to yanzu duk wanda ya gaggawa ya ce ya saki uku lokaci guda za mu tabbatar masa da shi akan saki uku to tun daga nan sabani ya faru tsakanin malamai waɗanda suka ɗauki waccan cewa tun da waccan abu na lokacin manzan Allah shine abu saki uku lokaci guda ɗaya ne a wajen su waɗansu kuma suka ɗauki wannan na Umar Khattab kaka Umar Khattab dai ba zai iya nasa na hukuncin da ya faru lokacin manzan sallallahu alaihi ba da kuma shi ma kansa a farkon halifancin sa shekara biyu farkon halifancin sa sai dai kawai ba shine aka saba ji ba idan an faɗa sai mutane su ji ya ne musu bakon al'amari amma yana akwai da dalili a shari'a da mutum zai kare kansa da shi shikenan layaka wanda zai faɗa sai ya fada mutane cikin hikima su gane abin a tarihi har annabi ya bar duniya duk saki uku lokaci guda ana girga shi tsawon saki daya abubakar ya zo shekara biyu na halifanci har ya kare duk wanda ya saki matar saki uku in dai karo ɗaya da yace ya sake ta ya sake ta ya sake ta ba uku kenan ko yace ya sake ta saki uku kaga duk wannan na girga shi a matsayin mai daya haka ya faru lokacin annabi haka lokacin abubakar lokacin umar an yi shekara biyu ana tafiya a haka sai ga mutane suna wasa da saki sai yi ce daga yau duk wanda ya saki uku zama mu ko uku ne to wannan abu da umar yayi shine wadansu da cikin wani suke cewa ijtihadi ne wadansu suke cewa aziri ne kowa da ne aka ce abin da yake ka'ida ta annabi kul mansur shine aikin sahabi baya goge aikin annabi ba zai yi ba dole nassin qur'ani abin da ke goge shine qur'ani dan uwansa nassin hadisi abin da ke goge shine hadisi dan uwansa amma ijtihadin wani sahabi ba zai goge aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ina faɗa maka yadda yake a tarihi a musulunci kuma cewa yadda mutane suke wannan kuma wani abu ne daban sai a san yadda za a fahimtar da mutane su gane kuma wannan ba sai an yi faɗa da mutane ko cikin rigima ba sai abin da yake faruwa shine idan mutum ya fahimta abu ya ce sai mutane sun fahimta a dare ɗaya ko lokaci guda to sai ku kasa fahimtar juna kai da mutane lokacin da zaka faɗa in ya kama ka yalwata harshe ka yalwata harshe wajen kawo dalilai kuma kar ka matsa mutane abinda ka fahimta wani bai fahimta bai gina kan wancan fatawar ba yadda zaka kace masa kaza har sai in ka gamsar da shi da dalili tukuna Allah fahimtar da wannan yace rantsuwa iri na wace kuma wace irin rantsuwa ake wa kafara rantsuwa iri uku ce akwai al-yaminul lagaw rantsuwa ta wargi wadda mutum bai kulla ta a zuci ba yamin lagau ita ce rantsuwar da zuciya bata kulla ba Aisha take cewa kamar mutum yace la wallahi bala wallahi ana cikin zance wallahi zan yi kaza wallahi ba haka bane ba kaga irin wannan a hira ka saba abin ya gudana a ka amma zuciyarka bata kulla niyya ta zan yi rantsuwa ba to irin wannan babu wata kafara a kanka sai dai ba a san mutum ya yawaita ana san mutum ya yi kokarin ya kare harshensa da gare su la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Imam shafi kuma ya fassara cewa yaminan lagawi shine kamar ka rantsa akan abu kana zaton sa haka kuma sai ya zama kishiyar sa a iyakan ilimin ka kaza ne mutum ne ya zo ya shiga gida sai aka zo aka ce wannan na gida sai ka ce eh ya da Allah ka ce wallahi yana ciki kai kuma baka sani ba sai ya fito ya wuce ka rantsa akan zaton ka wannan dai da suke yaminan lagawi babu babu kafara akan ta to yanzu rantsuwa ta wanda ake wa kafara ita ce al al munaqida al munaqida wanda ka kulla ta da zuci galibi ana yin ta ne dangane da abin da zai zo nan gaba gobe zan je wuri kaza gobe zan kawo ma ziyara a'a wani karfa ka je na gida kake zuwa kace wallahi zan ka kulla a zuciyarka lalle gobe za ka je ko wallahi gobe ba zan je wuri kaza ba ka kulla a zuciyarka lalle ba za ka je ba to kaka idan ka je kafara ta kama ka na farko kuma in baka je ba kafara ta kama ka don kada ka kulla rantsuwa a zuciyarka wannan kafara ta shine aka baka zabi kai ɗaya daga cikin ababen nan guda uku amma dai ciyar da miskinai guda goma amma yi musu tufafi amma kuma yantar da bawa mummuni in ka kasa yin ɗaya daga cikin wannan sai ka yi azumin kwana uku ba ka yin azumi sai in ka kasa yin ɗaya daga cikin wannan can uku fa kafaratu amma a asharati masakina min ausa awsati ma a halikun aw كسوتهم aw تحرير raqaba قال ce فمن لم يجد فصيام siyamu thalathati ذلك zalika kaffaratu aymanikum حلفتم واحفظوا wahfazu كذلك يبين الله لكم lakum لعلكم تشكرون tashkurun an gane wannan ko to wannan irin wannan ce maza Allah ke cewa duk wanda ya rantsa ba zan yi kaza ba daga karshe sai dai yin kaza din shi ya fa alheri to yayi wannan abin kuma ya yi kafarar rantsuwarsa duk wanda ya rantsa kuma zan yi kaza da karshe ya ga rashin yi ya fa alkhairi to ya fasa wannan abin dan ya dace da alkhairin sannan kuma ya kafara rantsuwarsa kamar misali wallahi na daina bayar da bashi har kawai ka bayar da bashi a cikin yanka sai wani ya zo ka san shi ko bayar da cinye bashi kai kuma ka rantsuwa ka ce ka daina bayar da bashi bayar da bashin nan taimako ne aiki ne na alkhairi yanzu kai ka rantsa ka ce ba za ka yi wannan ba alkhairi yin da rashin yin wannan yaji yin yaji sai Maza Allah sai ka biya wannan kai wannan bashin kai ka fara rantsuwarka karka ta na riga na rantsi Allah sai la tajalu laha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim kar kuma ta rantsuwa da Allah ta rantsuwa ita ce ka tanga da zaka hana ku ayyukan sa'a da sulhu da mutane da kaza da kaza da kaza da kaza ka ce ai na rantsi ni na riga na rantsuwa yi ka fara ta kai alkhairi matakar alkhairi rantsuwa ta uku ta karshe ita ce alimin lagamus mafi munin rantsuwa ke. mutum ya rantse ya kulle rantsuwa a ya rantse kan karya ya san karya yi kana da alaka ne da abin da ya riga ya wuce baya jiya ka je wuri a tambaye ka ce jiya wani ka je wuri ka zaka ce ban je ba tsakanin ka da Allah ka ce wallahi ban je ba alhali ko kai ko baka je ba ka ce ka je jiya wani kana na kai ka ka ce ina nan tsakanin ka da ce wallahi ina nan ba ko baya to ita ce alimin zamus saboda girman laifin ta tafi karfin kafara ba kafara da za ta kankare ta ba kafara da za ta kankare ta abinda zai kankare maka ita shine ba tabbatacciya taubatan nasuh ita ce kawai za ta warware ma amma ba haka ba abinda zai warware wannan sai mutum ya shiga wuta mutum ya zata ya kan karya ya kan karya yake to ka ko irin wannan yanzu ga shirin da yawa ka nemi mutum ya zai ba da shaida kan karya mai sauki ne ya zo rantsi akwai wani gari da na ga mutane suna zama a bakin kotu suna sayar da rantsuwa ba dan mutum ya gani da dansa sai kare ta a zaune suke kawai dai idan zo an yi rigima da wani ya ce wannan abu kaza nasa ne wanda ya ce shi ne je kai kotu alkali ce kana da shaida sai ce ya ce eh, fito waje sai ya samu irin wannan shaidu sai ya ciniki nawa za a bashi akan shaidar ya ce kaza idan abin mai soka ne ya ji ko wani floti ko wani abu sai shigo ya ce alkali wallahi tallahi na shi ne <laughs> wato kaje wato ka rashin rashin rashin girma Allah ya kai mutuka to wannan tana da muni kwarai da gaske Allah ya tsare mu hmm. da aka ce mutum zai tayar da miskinai goma galibin malamai sukan yi magana akan cewa kowanne ka bashi nabi daya to amma bincike ya nuna kana iya ba mutane da fafan abinci idan ko zaka ba mutum da fafan abinci ciyarwa a yini ne sai suka ce ciyarwar yini abinci biyu zaka ba shi kenan da abincin safe da abincin rana tun da yinin ake kallo banda dare ba wai abincin da yake ci a kowace rana ba abincin da zai ci a yini abincin da ake ci a yini kuma sono ne domin yini shine fitowar rana da mai faɗo ta wannan tsakanin shine yini a wannan lokacin ko abinci biyu ake ci da safe da rana eh za ka iya samu almajirai guda goma ka kira su ka ce da su abinci da faffe ka yi ka idan tufafi ne kuma za ka dinka musu tufafi kowa daidai gwargwadon tufafin da zai ishe shi sallah ba ya gowa fallasa dole sai mutum goma daban-daban ba za ka ce da mutum ɗaya ba ce da mutum ɗaya wannan ra'ayin yan hanafiya ne

za ka kimanta ka bashi ya tafi da shi ya cinye kar ya cinye wani je ba kyauta kai ne kayi ba ta aka yi su zo su cin a gida a kofar ka ba kana zuba musu suna ci har sai sun koshi ba ga aka ce ba ka fahimci wannan ko wannan kuma yake cewa shawara yake barwa yana ganin lokaci yayi da al'ummar musulmi za su haɗa kai ko da da taro da titi ne ana tara kuɗi domin a buɗe banki na musulunci tunda yawancin musulmai waɗanda suke masu bankin ba su da kishin musulunci da za su mayar da su bankunan musulunci wannan shawara ce da kyau wato abin da zai bada mamaki shine kungiyoyinmu na addini akwai kasashe da na wanda kungiyoyin addini ne suka bude bankuna kaga yanzu za ka samu gabu da kungiyoyin addini masu yawa amma ya kamata jama'atul nasarar islam a ce tunan an bude bankin musulunci ko da ulama tunan an bude bankin musulunci ko jama'a ce zarafi bidawa dawo kamata sunna ce tun an bude bankin musulunci ko Islamic Foundation ko waye waye ga sunan dai ba iyaka kungiyoyin addini amma wannan shawara ce mai kyau mu dauka cewa al'ummar jihar Bauchi idan suka ce za su yi wannan eh, za a iya cin in insha Allah ta'ala za a iya cin nasara Allah ba bada ikon aiwatar su kawai so ake a samu na farko din ba wai kawai a zo a yi abin irin ya yake da suna hargitsa babu tsari ba sai a samu masana ta fuskar tattalin arziki a boko din masana ta fuskar shari'a musulunci wanda za su iya ba da fatawa a musulunci kuma kasi yawa mutum bakwai takwas akwai mu dauka bakwai in sun yawa tara musa mara tun daga adadin mikoyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu inna Allah witrun yuhibbul witra to sai ka ta yamun bil baraka kenan muna fatan samun albarka tun daga adadin ma mu samu waɗanda suke kwararrun masana ta fuskar ayyukan baki sun dade suna yi ko da ba su ba cikakken lokacin su ba su ma part time mu fara sauransu malamai kuma a fadakar da mutane a samu irin wannan a fara gani sai ga cikin ikon Allah an samu wani abin nan insha Allah ta'ala akwai wani gari da aka gayyace mu muka je wa azinu da samu suna da irin community bank din nan ne amma tsarin musulunci suke sun shekara biyar da suka wuce amma sai dai ba su fito sun shela da cewa bankin musulunci ba irin community community bank nan da aka yi ta yi lokacin baban gida tun lokacin suka bude nasu kuma a bayyana ci gaban kwarai da gaske suna da makaranta ta hajjan qur'ani suna da kaza suna da kaza suna da kaza abubuwa masu yawa gaske wani kawai ne a cikin jihar Kano irin wannan ya kamata a ce akwai wannan kishin ya kamata kuma masana ayyukan banki da muke tare da su Allah da kallasa yi mana aikin wannan tsaro shi haka wani ya baiwa kansa asainan din ya tsaro abin yadda yake ganin zai iya kasancewa Allah ya taimaka mana wa alaikum salam eh eh bayan ya ba su laifin kafin ya mutu da ce? ya kai eh. mata mata eh mata mata mata kuma kowa an mallaka musu gidansa su mata ba ba su ba gidan da ya mutu bari sai zanto duka sun yi tarayya cewa za shi ne gadon su halatta kenan tunda an baka shi ba ya halatta za ta iya saya me zai hana tunda suna mallaka ne su duka aka yi wa abin kima za a sayar domin alawa musu gado ɗaya daga cikin magadan ya ce zai saya kaga ya halatta ya saya ya bada kuɗin kuma yana da rabo cikin wannan gada sai dai wancan abin da mahaifinsu ya din da ya rabo bai gowa mata ba kaga wannan kuskure ne idan mutum kana da ya'ya ka tashi za ka raba wani abu kowa sai ka bashi saboda hadisin Numan ibn Bashir da ke cikin bukari wani bawan Allah ya dauki kyauta zai bai wa ɗansa ga galumar kyauta sai kira wa manzan Allah dan manzan Allah ya zama shaida sai manzan Allah sai shin kana da wani dan banda shi yace eh yace kowanne ɗaya daga cikin ba shi irin wannan kyautar sai yace a'a sai manzan Allah ta ce kaga dari da sai ce inni la ashhadu ala jaw ce ni bana shaida kan zalunci ba zan shaida ba kan zalunci sai ta ce barwaja a wata ruwaya yace da shi shin kana so wajen yi maka da'a duk su zama daidai wa daida ko kuma so kake wani ya maka da'a wani ya ki maka yace ina son ka sai wanda yi sai da haka ne kawai da kasar tashi kyauta ko wani shi sau da ka dawa daga cikin yayi wani lokaci sukan yi kuskure da bai wadansu ya wata su wani wadansu me zai ba mallaka ce ba ko da masu ce tana gidan aure za a iya mallaka mata kara ce a aiki namiji zai aure dan saboda ka za a bashi abinda ake kallo ba waye zai ƴaƴanka ne dukan su da suna dangantuwa da kai wannan da suke gidan auren idan mutuwa mutum ya za a bata gado ko ba za a bata ba

ya kan gari amma dai danka ne dole in ka tashi kyauta za ka bayar to sai dai saboda kan gare wasa yanzu shi baya da ahaliya na ba shi kuɗi ya rike sai a rike masa amma ka rubuta ya zaka da sani sauran su sani wani an ba shi gida na zana ciki wani an ba shi gida na zana ciki kai wani kai ma wancan gidan naka ne amma yanzu ba zan baka takardun ba sai kana dole kai haka ko da ka mutu idan an zo rabon gado za a ware wani naci ne idan yanzu tunda dai bai nasu ba yana cikin waɗanda yake almahajir za a yi masa hajaru a katangar shi ba za a ba shi damar mallakar

ai akan yi a al'adance a al'adance mutum yakan yi gida sai ya dakuna sai ga manya ya ce wannan dakin wani ne amma shi kansa ya san ba an ba shi bane kyauta a an ba shi daga kwana ciki idan aka mutu za a raba gado ko kaje da nufin ka ba shi haraba dan a ba da ya zama lakasa eh a sai ka ba sauran amma dakin wani sai dakin suwa ne wannan kowane magidanci in yana da wadatar dakuna a gidan sai kan yi wannan ya ware zuwa daga dakin su ba dakin zuwa ne amma ba wa'ana nufin takuna da an mallaka musu daga takardun dakin ko da an mutu wannan baya cikin gado ba na jawa ko wanda suke yin haka in ku har kai haka to kai zalunci sai in ka bai kowa ka fahimta da kyau wato ya ko abin da kuke kallo tun da yaro baya da kirki bai kawata ba shi ko wannan rikin kirkin sa daban kasance su kuma kai mahaifinsa kuma daban haka ake dole sai ka ba shi ka mallaka masa abin ya je ya farna da shi ba mallakar sa ne amma kai ne wakilin sa yanzu kana rike da shi wanda suka cancanci a basu su rike su sarrafa sun da zuwa sa hankali ne a basu wanda zai kara ba shi haushi ma ya dawo yanzu shi ma amma idan an ba wani an ba wani shi kuma an zage shi Allah an je shi an kore shi daga gida ai mutum ya kada zura shi kenan ya kada zura shi ko Allah alama wannan baya taimaka tarbiya Allah na ga ka leko da yawa daga kai shi kenan ko ba tambaya ba ce ba wannan mai tambayar shi kuma shi ma shawara yake bayarwa ba tambaya wato shawara shi yana cewa kasancewar an ga yadda siyasa ta fara gudana a wannan jamhuriya ta uku kuma matsalolin dama sun faru shi shawara yake barwa ya kasance a kowane shiri da musulmai suke yi harin gaba a jamhuriya ta gaba wannan shi ma yana da kyau kwarai da gaske abinda na sani dai a waɗansu garurrukan ban san a nan wani shiri ake ba ta fuskar siyasa dai akwai garurrukan da na san cewa lallai akwai dattije da suka fara yin wani abu dattijan yan boko da dattijan malamai sun fara haɗuwa suna mitin a tsakanin cewa siyasa ta gaba a majalisar jiha majalisar kasa eh, kujerar chairman na local government kai kansila suwa suwa ya kamata su wakilce musu ya kamata yanzu kowane gari sun fara wannan tunanin kowane local government ya kasance sun fara tunanin daidai kansilolin ku suwaye za su zama wanda suke ciki yanzu waye kuke gani ya cancanta ya koma waye wanda sai an kayar da shi ko da karfin tuwo ne dan bai cancanta ya koma ba wani chairman na local government ya kamata ya koma wanda ne wanda bai cancanta ya koma ba ya za a kayar da shi ko da addu'a sai ya faɗi wannan ya zama dole ne wannan in ba aka ba yanzu da dama daga cikin jihohi wajen zaben gwamna sun yi zaben tumun dare amma mutanen da fara sun tabbatar da kai zaben tumun dare ba a to yanzu ko ana gani waɗansu gwamnati suna wa shari'a musulunci wani shan kai su yi kwane-kwane wa a koma final court a yi wani ne alhamdulillah malamai da suna kokari kun jiwa magana da malai ko musa yi magana mai mai shiga jiki kwarai da gaske dari bisa dari irin wannan magana muna tare da ita ko muna na aka ko ba ma na aka muna tare da ita ya zama wajibi ko musulmi ya goyi bayan irin wannan zancen cewa lallai wannan shine matsayar mu gaba daya eh da haka ne yana da kyau wannan tunanin kuma tun daga matakin na kamar da muka fara mataki na lokacin gaban da na state a cikin mako da dama yan siyasa ne da Allah su sai mu kafa da gaske da wannan ko kuma wadanda ba su ga sun shiga ba dole kuma za a shiga kuma dole za mu shiga siyasa gaba ɗaya insha Allah lokaci ne ba wai shiga siyasa yana nufin sai na tsaya an zaɓe na chairman na local government ba ko an zaɓe ɗan majalisa ba a ya kasance ka shiga ka taimaka an zaɓi mutum na gari cikin yan siyasar a zaɓi waye na gari kar a ji a zaɓi su zaɓen tumun dare wannan ya zama wajibi ga dukkan malamai su zagi dan sai in ya kama a yi kamfen yakin neman zaɓe a lambarin juma'a to wallahi ta yi insha Allah ta'ala Allah shi taimaka shi kuma wannan mai tambayar ya haɗa da Allah shi ma zan haɗa shi da Allah ya ce ya tambaya ya tambaya wai na roƙo in ba da takaitaccen tarihi na kai ma dan Allah kai hakuri in dai tarihi na ne suna na Ja'far Mahmud shikenan daga nan me zaka ba da tarihi da da na san zaku goyi bayan su daga bakarar da ba ya kuri ce ko muke da shi